bayan rufe kasuwar da ake sana'a saya da sayar da dabbobi daga cikin garin Maiduguri da aka fi sani da kasuwar Sharu da kuma wannan babban mayanka da ake kira Kwata gwamnatin jihar hada da masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro sun shiga wani taron gaggawa a garin Maiduguri inda suka jaddada aniyar su na cewa wannan kasuwar za ta ci gaba da kasancewa a rufe don sun gano cewa ko kanshin gaskiya cikin rai da da ake yi na cewa ana shigo da dabbobin sata zuwa wannan kasuwa fiye da kwanaki ashirin ne dai hukumomin sojan ƙasar suka bada sanar rufe wannan kasuwa haɗa da wasu kasuwannin a jihar yobe wadda tun a wancan lokacin ne dai aka dinga samun korafi daga wajen jama'a da dama musamman ma jama'an da suke sana'a irin waɗannan kasuwanni da kuma wannan mayanka sai dai gwamnatin ta ce har yanzu akwai buƙatar ƙarin haƙuri don sun gano cewa wannan zargi da ake na kayan shanun sata wannan kasuwa ko kuma mayanka akwai ƙanshin gaskiya cikin ta don kuwa ana so a samu zaman lafiya ne mai ɗaurewa kuma wannan hanyar na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka gano cewa 'yan ƙungiyar boko haram na samun kuɗi don ci gaba da gudanar da aika-aikansu alhaji usman jidda shi Dode shine sakataren gwamnatin jihar Borno wanda ya ce a yau Alhamis idan Allah ya kai mu za a buɗe wannan mayanka. Akwai waɗansu mutane waje da na ciki gari wanda ana suna kawo shanu a ƙauyuka wanda sun ga suna ganin cewa wannan shanun nan na sata ne koko na boko haram ne wanda za su kawo ma mutane su je su sayar da wannan shanun abinda suka samu a cikin wannan su mayar ma boko haram to da gwamnati ta lura abin wannan akwai gaskiya a ciki don an yi kame-kame shine jami'an tsaro suka nuna cewa dole ne a rufe kasuwan shanu nan kafin a yi bincike to in Allah ya kawo irin wannan masifa dole wata rana mutum ya hakuri da abubuwan da jami'an tsaro suke yi to shine jiya gwamna ya kira security council na state an zo na an tattauna kan wannan magana shanun da yake zuwa waje yanzu ba za a bari a kawo ba sai binciken da ake akan wannan ya kare because shanun nan cikin kauyukan nan banda soja ba mai zuwa cikin kauyukan nan to yaya dan adam zai ɗauki shanu ɗari da sauransu ya kawo cikin gari in ba tare da sanin boko haram ba ko wani ko taimakon su ba bude kasuwan gobe amma shanu ta wannan hanya ba zai shigo ba sun bincika an gama alhaji da shiwa ya ce gwamnatin jihar birnin ta kuma ba da wani rance ga masu harkan wannan sharu da su je su saro shanun a wasu makwabtan jihohi amma ba ta hanyar da aka saba ba gwamnan borno ya ba da miliyan saba'in da biyar livestock traders association din masu dillalan eh, shanu su je su saye shanu da ko a mubi in inda jami'an tsaro suke gaya musu saya kuma za su je can din jami'an tsaro yana cikin su za su je su saya wannan shanun wanda shi da aka saya aka kawo da shi za a yanka a kasuwan nan sai mu ga abin da Allah zai bayan sati biyu din nan kuma ya ba miliyan 25 ma Butchers Association din tallafi ne ko kuma eh, eh, rance ne eh, a kamar dai kamar rance ne dai wanda za su ya su bada cikin shekara da kuma a taimaka musu kuma a rufa mana asiri kar yan iska su je su sayar mana shanu su shayar shanun mutane wanda na sata ne kuma su yi amfani da shi su sayi makami a su su kashe ya dan mutanen mu malam jafar lawan dai da aka fi sani da malam balawan shine shugaban kungiyar matasan na nasa kai da ake kira civilian jetiya wanda kuma ya tabbatar da cewa wannan zargi haka yake kuma akwai bukatan waɗannan yan kasuwa su ƙara hakuri dan ni ba zan ce ba a yi ba ana yi duk wanda na tambaya zai ce mu ana yi kuma hakikan Allah nakan iya bawa masu dabbobi hakuri wallahi wallahi tsayar da da aka yi kasuwan shanun nan mun samu ci gaba fiye da yadda kake tsammani tsammani don boko haram suna bunƙasa ga shanu zubar da rayuka su shigo da shanu suna ba ejan nasu zo su sayar kuma saya musu abinci su kai amma sai wanda yake aiki da mu zai san wannan abu kasan wani zai ce an hana shi kasuwa ana shi mai bashi bane wallahi boko haram suna samun karfi ga wannan abu hakikan Allah a yau alhamis ne dai ake sa ran bude wannan kasuwa na kwata dan ci gaba da gudanar da hada-hada kamar yadda gwamnatin ta dauki alƙawari, haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya